mun samu ɗan ci baya saboda ta gefen sojojin chadi suna da matsala su sun jaye sojojin daga wurin kamar gando ne in ka cire kaga abubuwa yana fita fulowin mun dan rasa sojoji kaɗan amma akwai abubuwan da muka tsawa gama muna yi kamar canza su makaman su manyan sojojin da suke wajen sannan kuma mun yi oda again na su ƙarin makaman da ake uh, amfani da su a wurin kasan mutanen nan da mutanen mu a ciki su suke ƙara bada mu a mu amma dai cikin yadda ubangiji muna ta kokari mu gani cewa dan lokacin nan mun samu yana cikin abubuwan da yanzu muka tattauna da shi mai gida akan yadda za mu magana da su chadi kuma ina so in tafi chad din in je in samu shi president na chad kamar yadda na yi na nijar shi ya su sojojin chadin sun fice daga wannan runa ta haɗin gwiwa ne ko kuma ya faru ba sun fita bane suna da nasu matsala so sun cire waɗannan sojojin da suka yi mana gando a gefe sun kai su wani waje ko bayan matsalar janyewar cadin dai ana kuma kallon shari tsawon lokaci wuri guda bangare na sojan tarayyar najeriya na haifar da ƙarin a bangare na sojojin da wasu suka share shekara da shekaru suna filin dagara mai hatsari abin kuma da ministan ya ce suna dubawa yanzu haka jirgin tunkarar matsalar a kai tsaye sun daɗe a wurin kuma suna son a za su amma ka ciro soja daga daga mafi gaba ka kai shi zamfara ka gaba wani ci gaba a ciki ya koma gidan jiya kenan to irin abubuwan da suke muke faman mu dan gani mu gyaggyara cikin dan karamin lokaci insha Allah wannan korafi da kake fagana ana yi kamar ya jima na cewa soja ya je maimakon wata shida ya sha shekaru a fagen fama akwai wani mataki da za ku ɗauka na ganin cewa duk an janye wanda suka ɗauki wannan lokaci a wannan guri an kawo wasu wanda suke da suna da mala ubale zai yi wahala amma in ka tuna yanzu nan da cikin shekara uku mun ɗauki wajen soja dubu talatin in ba an ƙari ba ba za a yi wannan abu ya ya sauƙaƙa saboda abin nan ɗin kamar ƙalubalen ƙaruwa take kullum so kuma sojojin da ake da su suna da nan ba ba wai bila haddi ba ne so kuma shi tirenin na soja ba wai ɗaya rana ake shi ba a baya dai manyan hafsoshin sojan tarayyar najeriya sun ɗauki lokaci suna kiralin cin dunu na ƙungiyar kafin sababbin halan-halan da ke daɗa nuna jan aikin da ke gaban mai gona ƙoƙari na kai biri gidan tarihi to sai da kuma a faɗa ta ministan sababbin halhalan ba alama bacci tafin karfin sojan tarayyar najeriya a bangare na boko ta haramun din da ke nuna alamun karfi yanzu magana karfi hin karfi ka ina in magana hin karfi ne da tuni an obaran ne kamar a ce amma mai wurare amma ja'in ja ne ake su koro a kore su su koma kuma su dawo abin nan muna da yin eh, namu iyaka kokarin mu sababbin halahalan da ke zuwa a daidai kada kuge na siyasa da yi na zaman sabon barazana ga tarihin najeriya da ke fatan zaɓe a ko'ina a cikin hali na lafiya amma kuma ke kallon annoba daga baya na gida uba da musa dw hausa daga abuja a najeriya